sunana ali isyaku sabon garin gindo karamar hukumar bagwai ba mu kau da mu ba suka zo suna fada mana hatsi suna ci yawa ana hamma aka yi sare-sare amma ba a kisa-kisan ba dai amma an yi sare-sare a raunuka nan suka zo ni ce dan allah dan annabi ku taimaka min ba dan karfi na ba shine suka yanka haka yanzu nan sunana sa'idu ginzo gashi na ganka a gona a kan jaki ina za ka je wallahi zan je gurin karama ni za mu daga dan jiya mun dauke hatsin wasu kuma rabi ma ba su ba tunda girbin ma wasu ba su ba wasu daga cikin manoma da na iske a gona kenan suna kokarin adana amfanin su domin kubuta daga fadawa halin ni su biyo bayan su maman da makiyayan suka kai a yankin lokacin da na ziyarci ƙauyukan na karamar hukumar taɓa gwai da sanyin safiyar talatan nan na gane wa ido na dubban shanun fulani suna kiwo yayin da jami'an tsaro ke gefe suna shirin kota kwana ko daga wacce nahiya waɗannan fulani suka fito bello magaji jarumawa shine shugaban kungiyar miyatti allah a yankin karamar hukumar taɓa gwai eto eh wa'annan fulani kamar yadda ka gansu haka fulani ne wanda dama kusan duk shekara sukan taho daga ƙasashen nijar chadi da kamaru kuma su biyo ta wannan karamar hukumar ta musu wuce katsina zamfara da sokoto kuma daga can in suka zauna sai kuma in damina ta su sake zaga su tafi can nijar din su shekaru kana su sake a wannan kungiyar mu muna bakin kokarin mu wajen ganin cewar mun sanar mu da mutanen nan cewar su daina tahowa sai an manoma sun ɗauki amfanin su su da wa'annan fulani kamar da ke ganin sun ma buttalin yawa ita yadda idan ma sun bi buttalin ba zai abu ba kuma su kansu manoman sun ɗan tsutsuki butulolin ba kamar yadda aka san su a da ba ka ce suna da yawa sun kai kamar nan yanzu fulanin nan ko kuma shanun nan at least dai sun kai wajen guda dubu hudu ko biyar sai dai muhammed Bello da ke zaman ɗaya daga cikin fulanin wanda har ma na iske an fasa masa goshi sakamakon karabatar da aka yi a jiya litinin ya ce. Tari don daga jiya ce mai tari ƙarya ce kuma waye. An ce yara ma kun ɗan tarzoma da yara manoma aka yi. to ai waɗannan su suka ja saboda dai ba a ci wake mai aya ba ci dawa ba komai ba abin da aka ci musu saboda wurin muke wurin babu abin da aka ci musu kana kawai muna kan suka same mu suka fara mu suna cewa za su ci shanu ga barayi na kai kai kamar mai wannan dukiya za a gane shi a ce barawo ne me zai bida yanzu ga ku a bagwai kasar Kano ina kuka nufa daga nan to yanzu na a hankali dai za mu tafi kawai daga nan na ce har Abuja mu kai a hankali a hankali in Yobe Jigawa kaga Katsina akwai labi Kaduna akwai labi amma nan dai ne nan ƙasar kano su ne gaba ɗaya duk sun kashe labi ai ta muka hito akwai wanda ya tashi hankali da mu to abin da muka so mu dai ga manoma su yi hankuri su ci gaba da aikin su sannan wanda an ka taba ya same mu akwai manya yanzu haka dai waɗanda aka raunata ɗin suna kwance a asibiti yayin da jami'an tsaro suka kama biyu daga cikin makiyayan da ake tuhuma da raunata 'ya'yan manoman kokarin da na yi domin jin ta bakin shugaban karamar hukumar ta bagwai alhaji ado isyaku da dauda game da wannan lamari ya ci tira amma binciken da na yi ya nuna hakimai daga tai da masu unguwanni a yankin da ma jami'an tsaro sun taka muhimmiyar rawa wajen kokarin dakile rikicin mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya